Salamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka. Sunana na na Khadija. Idan kun kalla ka ku manta ku mana liking kuma ku mana subscribing. Sanyin da nake ji ya fara ratsa jikina. Ni ma haka. Ga alamun cewa kamar icen nan ba zai iya ɗaukan gwamnati. A'a kare ni faɗa Allah yana tare da mu insha Allah ka daina faɗa. haka san na taɓa miki alƙawarin cewa zama zan iya ba da rayuwa ta akan ki to don haka ki rike can nan da kyau ki kula min da kanki ki rike min alƙawari a'a ba zai yi wa ka kada ka ƙara min irin wannan magana na ɗauki alƙawari za mu rayu tare za mu mutu tare ba zan iya rayuwa in babu kai ba ba burin masoya ba ne a ce su mutu tare ya dai kamata a ce masoya sun rayu tare kuma ya kamata a ce ko ɗaya mutu ɗaya ya kasance da ɗaya a cikin zuciyar shi har ƙarshen rayuwa zan so a ce ki kasance cikin farin ciki zan so rayuwarki ta kasance cikin walwala da jin daɗi dan Allah kakka tafi ka bar ni kamar yadda na ce zan iya sadaukar da rayuwata akan ki ki rike icen nan da kyau ba zan iya rayuwa babu kai ba kakka tafi ka bar ni ba mai raba mu sai mutuwa idan muke alkawari da gaskiya mu zauna da juna salamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka sunana na Khadija idan kun kalla kar ku manta ku yi mana likin kuma ku yi mana subscribing